ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاء جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير الله yana magana da annabinsa yana mai fuskantarwa da jan kunni yana cewa yahudawa da nasara wato kiristoci ba za su yarda da kai ba har sai ka bar musulunci ka bi abin da suke kai to ka ce tabbas littafin Allah da abin da ya kunsa shine shirya ta gaskiya ba abin da suke kai ba na barna idan ka bi su ko wani daga cikin mabiyanka ya bi su bayan abin da ya zo maka na gaskiya to ba za ka samu taimako daga wajen Allah ba wannan yana cikin bayanin haɗarin barin gaskiya da goya wa maɓarnata baya